失礼します。 sai su samu biyan bukatunsu dalilin wannan fasali da malam ya kawo shine shawara ya bayar akan magunguna da Allah ya saukar wa bayi wadda za su nemi magani da su daga cikin waɗannan magunguna ya ce alƙur'ani magani ne malam ya ce addu'a magani ne to bayan ya yi darasi akan cewa addu'a magani ne addu'a'u min aqwal asbabi fi daf'il makaruhi wa husulil matlub yace roƙon Allah yana daga cikin mafiya ƙarfin makamai da suke tunkuɗe abinda zai cutar kuma su jawo abinda zai amfani mutane malam ya bada lokuta wadda idan mutum ya dace da waɗannan lokuta to lokutan ma suna da ta'asiri wajen amsa mishi addu'ansa ya bada yanayi da mai addu'a zai samu kansa a ciki har ya koyar da waɗansu lafuzza na addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su wadda su kansu waɗannan addu'o'in idan mutum ya roƙi Allah da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai mayar da wannan addu'a to malam yana cikin bayani akan addu'a magani ne addu'a mafita ne addu'a waraka ne sai yayi kicibis da waɗansu 'yan bidi'a da suke cewa ma addu'a ba ta da fa'ida suka ce abinda Allah ya kaddara maka za ka samu ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba za ka samu abinda kuma Allah bai rubuta maka ba ko ka roki Allah ba za a baka ba saboda haka ƙarshen magana su ma suka ce addu'a la ta fihi kwata kwata addu'a ba ta da amfani to malam sai ya ajiye wannan darasin saboda wannan aqidan ai ita ma ciwo ce sai ya ce to bari ya bada maganin ta ita ma saboda haka sai malam ya ɗauki darasi kuma akan wannan aƙidan da ƙoƙarin tabbatar maka da cewa abinda suke kai ba musulunci ba ne to fasalin farko da ya ƙulla game da warware abinda waɗannan mutane suke kai sai ya yi fasali ya sa mishi suna zammu tawakkul alal qadari ma'a asbab zargin dogaro akan ƙaddara tare da sake sababi mutum ya ce bari ya zauna kawai abinda Allah ya kaddara mishi ya same shi malam ya ce wannan ba karatun musulunci ba ne matukar zai sake sababi malam ya ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da al'ummarsa shine duk abinda Allah ya kaddara maka to yana kaddara maka ne tare da kaddara sababin wannan abin idan za ka sayi mota Allah ya kaddara za ka mallaki mota to kuma sai a kaddara maka harkan kasuwanci ko aiki ko sana'ar da za ta zama sababin samun wannan motar idan Allah ya kaddara maka za ka aihu to kuma sai a kaddara aihuwan tare da kaddara maka matar da za ka aura amma ba za ka ce bari in dai Allah ya kaddara mun zan aihu zan aihu ko ban yi aure ba to sai a ce wannan karatun ba na musulunci ne. mun fahimta ko har malam ya kawo asarin sayyidina Umar wata rana ya ɗibi tawagan al'ansar da almuhajirun da sauran mutane da suke tare da shi a cikin musulunci za su tafi sham to sai abu ubaida ya bashi labari cewa ai akwai annoba da ta da baibai sham mutuwa ake yi ba ji ba gani umar ya yi shawara da mutanensa waɗansu suka ce a shiga waɗansu suka ce kar a shiga ƙarshe dai aka daidaita cewa kar a shiga to bayan umar ya juya sai abu ubai da yake ce mishi a firaran min ƙadirin layi ya amiran mu'minin gudu za ka yi wa ƙaddaran Allah ya kai sarkin mu'minai umar ya ce mishi na'am na firru min ƙadirin layi ila ƙadirin layi za mu gudu daga ƙaddaran Allah zuwa ƙaddaran Allah in ga yan sanda ka gudu to Allah bai ƙaddara maka wahala ba kenan amma in ka tsaya to an ƙaddara maka wahala saboda haka e tsiranka da za ka yi tsiranka da za ka yi to in za ka tsiran sai Allah ya kaddara maka kuma da gudun amma ba za ka tsaya ka ce kuma Allah ya kaddara maka wahala ba mun fahimta ko to daga ciki malam yake cewa ai wannan aqidar su ma bal adhaku alaihimul uqala ai sun dariyantar da masu hankali wato masu hankali sun yi dariyar wannan aqidan wai ka zauna ka ce in Allah ya kaddara maka da ka samu da ko kayi aure ko ka yi aure ba malam yace to me yasa muka ga kuke zuwa kasuwa ku zauna a gida mana in Allah ya kaddara muku koshi ai za ku koshi ko ba ku ci abinci ba to kaga ba su yadda da wannan ba Allah ya sa mu dace malam yace Umar yastansiru biddu'a sayyidina Umar yana neman cin nasara a wajen yaƙi yana neman taimakon addu'a a abin da ya shafi jihadinsa da yaƙi mun fahimta ko wato wannan ya daɗa kawo maka dalili akan cewa ba ana dogara ne kawai da abin da mutum ke da shi na ƙarfi ba ko da yaƙi ne ana neman taimakon Allah a kai saboda haka malam ya ce Umar yastansiru bid'a Umar na neman taimakon cin nasara a wajen yaƙe-yaƙensa ta hanyar roƙon Allah malam ya ce walan ma kana sahabatu radiyallahu anhum kasantuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a'lamul ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya sanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah su ne mafiya sanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci maganan ko sabon manzon Allah sun fi duk al'ummar manzon Allah sanin waye Allah sun fi duk al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin wane ne manzon Allah malam yace ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya sanin wannan al'umman game da Allah su mafiya sanin wannan al'umma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afqahuhum fi dinihi su mafi fahimtar addini a al'ummar baki daya suwa suka fi kowa fahimtar musulunci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu aqwan bi hadha sabab sai suka fi tsayuwa da wannan sababin duk duniya ba wanda ya kai sahabbai riko da roƙon Allah to saboda sun fi al'ummar sanin Allah sun fi al'ummar sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa in ji malam sai ya zam sun fi kuma duk al'ummar riko da wannan sababi wato riko da roƙon Allah a wajen neman biyan bukatunsu wa shurutihi sun fi dukkan al'umma riko da sharuɗan addu'a wa adabihi da ladubban addu'a min gairihim sama da wasunsu wa kana umar bin kaffabin radiyallahu anhu sayyidina umar dan kaddab Allah yarda da shi ya kasance ya san siru bihi ala aduhi yana neman cin nasara da roƙon Allah akan abokin gabansa ma'ana duk lokacin da zai fuskanci abokan gaba to ɗaya daga cikin manyan makaman da sayyidina Umar ke riƙewa shine roƙon Allah wa kana a'zamu jundihi roƙon Allah shine mafi girman sojan sayyidina Umar duk ga dakaru za a fita aje a yaki wani soja ne babban soja da umar ya fi buga kirji da shi malam ya ce roƙon Allah mun fahimta ko wa kana a'zamu jundihi shine mafi girman sojan sayyidina Umar da sayyidina Umar ke buga kirji da shi a wani bugu aka sa wa kana a'zamu jundihi ko to roƙon Allah shine mafi girman rundunan sayyidina Umar wa kana yaqulu li ashabihi kullum sayyidina umar yana gaya wa jama'arsa cewa lastum tunsaruna bi kasaratin ba fa ana taimakon ku ne kuna cin nasara a wajen yaki da gwagwarmayar ku bane don yawan ku kullum umar yana gaya wa jama'arsa wannan kullum ya tara musulmai sai ya gaya musu an yi nasara a waje kaza an yi nasara a waje kaza yakan ce lastum tunsaruna bi kasaratin ba fa ana taimakon ku kuna cin nasara ne don yawar da kuke da ita ba ku musulmai wa inna ma tunsaruna minas sama ana taimakon ku ne daga sama watan Allah ke saukar da gudumawa to tunda kuma Allah yana sama ba ka yi faɗa ba minas sama daga sama to ashe ana bukatan a roƙe shi saboda ya bada wannan gudumawar kar ka yadda a rayuwa kar kar ka yadda a rayuwa duk abin da Allah ya maka na baiwa da shi kai takama da shi wannan ita ce matsalar da musulmai suka samu a yakin Hunaini yadda suka ga sun suna da dandason jama'a da yawa adadinsu ya ninninka adadin abokan gaba sai suka ga ai wannan yakin ko ba komai yau dai za su kore su kawai karshe haka suka yi ta gudu Allah ta iz adabatkum kasaratukum ku sai ya burge ku to ba a gadara da kuma duk abin da zaka yi gadara da shi kayi gadara da addini addini ba abinda ba zai zo maka da shi ba rufin asiri biyan bukatu duk wani lullube ka da za a yi da jin kai Allah ya saka shi a cikin addini Allah ya samu dace wa kana yaqulu sayyidina Umar ya kasance yana cewa inni la ahmilu hammal ijabati ni ba ni daga hankali na akan amsa addu'a wai na yi addu'a ba a amsa ba Umar yace ni wannan bai dame ni ba wai in yi ta damuwa da maganan amsa addu'a walakin hammad du'a'i yace ni damuwa na na roki Allah domin da roƙon Allah da amsa addu'a uwa ɗaya uba ɗaya suke ce ba damuwa na ɗaga hankali na akan an amsa mini addu'a ba amma damuwa na shine in roki Allah dina Umar yace fa idza ulhimtum du'a idan aka muku ilhamar addu'a Allah ya maka baiwa kai duk abin da ya same ka zaka roki Allah duk abin da ka fuskanta zaka roki Allah yace fa iza ulhimtum du'a matukar aka muku ilhaman addu'a fa innal ijabata ma'ahu to amsa addu'ar na tare da shi idan Allah bai ma mutum baiwa da ilhama na addu'a ba ka kalli yadda mutanen mu suke rayuwa mutum ne damuwar da ya shiga da kuncin da ya shiga har za ka fahimci abin a fiskarsa zai je Abuja ya dawo ya koma ya dawo duk wani ofis zai bi yana struggling akan matsalar amma ba zai taba samun minti sha biyar ya roki Allah ba eh ba zai samu lokaci da zai roki Allah akan abin ba kuma matsalar ta in ba Allah ya warware ta ba ko da sai warware ta babu ita saboda haka yace daga lokacin da aka muku ilhama akan roƙon Allah to ku sani amsa addu'ar ku tana tare da wannan roƙon Allah wa aka da sha'ir hazal ma'ana wani mawaƙi ya ɗauki wannan ma'ana fa nazzamahu sai sai shirya baitoci da shi fa kale yace laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffai kama a talaba yace ai laulam turid naila ma arju wa atlubuhu idan ba so da kake yi in samu abinda nake fata in samu abinda nake nema min judi kaffaika na baiwar hannayenka kyaututtukan hannayenka ba ma a wata ni ai da baka nuna mu yadda zan roƙe kan ba duk wanda kaga da kansa yake shirya maka yadda zaka roƙa yake gaya maka lokacin da za ka roƙa yake gaya ma kalmomin da za ka yi amfani da su ka roƙa yake gaya maka lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza akwai ci yakan bayar kuma yana da abin ai yana so a roƙe shi wanda bai so ka roƙe shi yana bauchi kana bauchi in ka buga waya sai ce yana abuja saboda bai so a roƙe shi amma wannan shi fa yake koya maka yadda za ka roƙan har yake cewa wadda baya roƙon ana fushi da shi ashe kenan yana so ya bayar ne yasa yake koya wa mutane yadda za su roƙa kun fahimci magana so yake ya bayar shi yasa har yake karantar da ku yadda za ku roƙa da lokacin da za ku roƙa da lokacin da ya fi bayarwa da irin lafazin da za ku yi amfani da shi ku roƙa wannan mawaƙi ya in ba dun kana so ka bani ba ba za ka koya min yadda zan roƙe ka ba mun fahimta malam yace fa man ulhima du'a duk wanda aka mai ilhamar addu'a duk wanda aka mai ilhamar roƙon Allah ya zama roƙon Allah ta zama al'adarsa duk abin da ya sa a gaba ya tsaya ya roƙi Allah a ‘ya'yanka ka tsaya ka musu roƙon Allah ɗaya bayan da Allah ya sa su gaba da duniya lafiya irin wannan fitinar zamani Allah ka ba mu ƴaƴana kariya Allah ka rufa mana asiri bayan ka musu addu'o'i ka hada al'umma duka ka sa su a cikin addu'o'inka ka ga zaman lafiya da biyan bukata kar ka yadda ka yi nesa da roƙon Allah malam yace faman ulhimat du'a duk wanda aka mai ilhamar roƙon Allah faqad urida bihi ijaba to an nufe shi da amsa addu'a Allah ya samu a cikin su fa inna Allah subhanahu yaqul domin Allah madaukakin sarki yana cewa ud'uni astajib lakum Allah yace ku roƙe ni zan amsa muku wa yaqulu jalla sha'anuhu aidan Allah wadda sha'anin sa ya dauka ya sake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ka ce ina dab da su ujibu da'awatad da'i idza da'an ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kiraye ni falyastajibu li wal yu'minu bi Allah yace ni ma su amsa mini abinda na dora su akai wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun Allah yace tabbas zan shiryar da su zuwa ga alkai wa fi sunan ibn a cikin sunan na alimam ibnu majah min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu kal hadisin abu hurairah Allah ya yarda da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yas'alillah yaghdab alaihi duk wanda bai roƙon Allah asaran wani asari Allah ya ce ana Allahu Allah ya ce ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta da gaskiya sai ni in ji Allah idza raditu baratu in na gamsu annabi wannan ita ce magana wacce ta fi to a tafiyar da suka yi annabi musa alaihi salatu wassalam ya ga waɗansu abubuwa daban da kidir ya yi wadda har ya yi magana a kansu bayan ya yi magana a kansu kidir ya ce mishi tafiya ta ƙare tsakanina da kai to kun gani Allah ya samu dace to a wannan tafiya da suka yi a wannan tafiya da suka yi bayan kidir ya bayan annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ga abubuwan da suka faru da kidir ɗaya daga ciki dai shine ya sare kan wani yaro ko annabi Musa ya mishi magana yace shi ba za tambaya ba sun shiga kwale-kwale ya je ya burma musu kwale-kwale annabi Musa ya ce mishi mutane su dauke mu kyauta ka fasa musu kwale-kwale karshe suka shiga wata alƙarya wannan alƙaryan suka nemi a ba su masauki a ba su liyafa mutanen garin suka ki to kuma suna tafiya a cikin alƙaryar sai ga wata katanga ta karye za ta faɗi kidir sai ce da annabi musa alaihi salatu wasalam mu kama katangan nan mu gyara bayan sun gyara annabi musa ya ce to gaskiya ya kamata a biya mu kidir ya ce to ha za su raƙo bai ni yace to nan ta kare tsakanin da kai sa unabbi uka bi ta'wili ma lam tasfi alaihi sabara abinda ka gagara hakuri akan sannan bari na baka labari to ya bashi dukkan waɗancan abubuwa da suka faru a baya da ya zo kan labarin wannan katangan sai ya ce mishi wa ammal jidaru wannan katanga da muka daga fakana ligulamaini yatimaini fil madinati na waɗansu yara ne marayu guda biyu a cikin wannan alƙaryar wa kana tahtahu kanzul laguma a ƙasan katangar akwai taskar su da mahaifinsu ya ajiye musu wa kana abuhuma saliha ubansu mutumin kwarai ne bai haihu da wuri ba lokacin da haihuwa ya zo kuma ajali ya zo ga kuma dukiya da yake da ita sai ya yi tunani kar ya ɗauki wannan dukiya ya danka a hannun wani ta salwanta yaran kuma ba su kai yadda da su iya rike dukiyarsu ba sai ya je ya yashe ƙasar katangar gidansa sai ya zuba kuɗin a ciki sai ya bisu sai ya ɗaga hannu ya roki Allah ya ce Allah duk lokacin da yaran nan suka kosa ka yi musu ilhama akan dukiyarsu to yau da gobe sai katanga ta faɗi za ta karye za ta faɗi Allah sai ya turo annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli yace a zo a gyara katangar ba malami aka turo ya gyara musu ba aikin kuma duka ubansu ne yama Allah abin da yake so Allah ce ni kuma dan ma ƴaƴanka abin da kake so sai aka zo aka daga yace wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma ko an yakhrija an yi kurija an ya buluga a shuddahuma wa ya sakarija kan zahuma ubangijinka yana nufi ne su kosa su kai karfinsu shine wato su kai sun mallaki hankalinsu wa ya sakarija kan zahuma su zo su cire wannan taskarsu da take kasan gidan kamar wani ne ya tambayi Allah to Allah wai yaran nan don me aka musu wannan gatan yace wa kana abuhuma salih Allah ya ce babansu na da kirki arada rabbuka an yabluga ubangijin ka na so ne su kosa wa yastakrida kanzahuma zo su kwashe kudin su rahmatan min rabbi wannan jin kai ne daga Allah to wai yaran nan Allah har da ake turo annabawa su zo su musu aiki don kar kudin su ya salwanta wai me suka yi ne su yaran ma basu balaga ba Allah ce wa kana abuhuma salihah baban su salihi ne Allah yayi alkawari duk wanda ya tsaya a tafarkin kwarai Allah zai tsare mishi bayan saboda haka duk abin da kaga kake yi a rayuwa kana yi ne da kanka da familin ka in ka kyautata ka kyautata ne ma kanka ka kyautata ne ma bayanka in ka bata ka bata ne ma kanka ka bata ne ma bayanka Allah ya ba mu ikon yin ayyukan alkhairi idza raditu Allah yace idan na yarda baraktu sai in sa albarka wa laysa barakati muntaha kuma albarkata ba ta da ƙarshe waiza idza gabibtu la'antu in kuma nayi fushi sai nayi tsinuwa wa la'anati tablugu sabi'a min alwaladi inuwa kuma takan cimma ɗa na bakwai ma Allah ya samu dace wa qad dalla al-aqlu wal fitratu wa tajarubul umami malam ya ce hakika hankali ya nusar hankali illa fiyayye ne ya yi nuni wannan abinda ake cirowa na ayoyin alkur'ani da hadisi sun yi nuni wal fitiratu fitira da Allah ya kaji mutane akai sun yi nuni wa tajarubul um-, umam sannan kuma experience na al'ummomi yau da gobe abin da yake faruwa yayi nuni a tajarubul umam kenan shine wannan al'umman ta gwada wannan ta gwada wannan ta du ya ba da sakamako guda ɗaya alaktilafiya duk da saɓanin da al'ummomi suke da shi a ajinafiya saɓanin jinsinsu wani bature ne wani balarabe ne wani ba indiya ne wa milaliha wa nihaliha da ƙungiyoyinsu da bambancin aƙidunsu da bambancin jinsinsu ala anna taqarruba ila rabbil alamin amma duka an daidaita kusantan Allah ubangijin talikai wa talaba mardatihim da neman yardan Allah wal birra da bauta ma Allah tsakani da Allah wal ihsan ila kalqihi da kyautatawa zuwa ga bayinsa min a'zamil asbab aljaliba li kulli khairin wannan shine mafi girman sababi da ke jawo wa mutum kowane irin alkhairi wannan dukkan addinai sun yarda dukkan aqidodi sun yarda kusantan Allah neman yardan Allah kyautatawa wajen ibada kyautatawa bayin Allah yana daga cikin abin da ke jawo dukkan alkhairi wa azdadiha min akbaril asbab sannan kishiyoyinsu munanan ayyuka su kuma suna daga cikin mafiya girman sabubba aljaliba li kulli sharrin wanda suke jawo dukkan sharri famastujlibat ni'amullahi ta'ala malam yace ba a taba jawo ni'imomin Allah ba a samu walwala a samu biyan bukata a samu rufin asiri ni'imomi su tabbata a kan bayi malam ya ce ba a taba jawo su ba wastudfi'at nikmatuhu kuma ba a taba tunkuɗe azabar Allah ba wahala da kunci bi misli ta'atihi wa taqarrubu ilayhi kamar ama Allah da'a a dinga kusantar shi da kyawawan ayyuka ba a taba jawo alkhairi ba kamar ta hanyar yiwa Allah da'a ba a taɓa tunkuɗe fitina da sharri ba kamar ta hanyar yi ma Allah ɗa. jama'a mun fahimta wal isan ila kalqihi da kuma kyautatawa bayan mun fahimci wannan bari ashe kenan komai yana da sabubba kyautatawa sababi ne na jawo alkhairi kusantan Allah sababi ne na jawo alkhairi malam yana da tabbatar ma waɗancan mutane cewa duk abin da Allah ya samar da shi ya samar da abin tare da sababinsa ashe kenan ayyukanmu na alkhairi sadakokinmu azuminmu waɗannan ayyukan alkhairi da su taimaka su jawo mana alkhairi su kuma tunkuɗe mana sharri ba za mu ce mu zauna mu jira kaddara kawai abinda ta zo da shi mu runguma ba jama'a muna fahimta fasali na gaba malam yace irtibatul khairi wa sharri bil amali irtibatul irtibatul khair wa shar kulluwar alaƙar alkhairi da sharri bil amali ta hanyar aiki idan sharri ya zo aiki ne jawo shi in alkhairi ya zo aiki ne jawo shi zama mun fahimta alaƙa tsakanin aikin alaƙa tsakanin sharri da alkhairi duka an rabbata su ne an kulla su ne da aiki har yanzu malam yana tabbatar maka da cewa fa lallai duk abin da zai faru yana kulle da sababinsa wannan sababin ya shafi aiki idan sharri ya zo aiki ne ya jawo shi idan alkhairi ya zo aiki ne ya jawo shi malam ya ce wa ƙadarar ballahu subhanahu husul alkhairat fi duniya wal akhira Allah ya ɗamfara samuwar alkhairai a duniya da lahira wa husula shururi da kuma samuwan sharrurruka fi duniya wal akhira a duniya da lahira fi kitabihi Allah ya rattaba wannan a littafinsa alal a'mal akan ayyuka samuwar alkhairai Allah ya rattaba shi akan aiki samuwar sharri Allah ya rattaba shi akan aiki jama'a mun fahimta ko malam yace tarattaba aljaza'a ala sharfi Allah ya rattaba sakamako akan sharadi zan baka kaza sai ce in kayi kaza zan ma horo kaza sai ya ce in kayi kaza shi ba abin da ya bayar kyauta duk abin da ya bayar alkhairi sai ya faɗi abin da za a yi ya bayar duk abin da zai yi na azabtarwa sai ya faɗi abin da in an yake wannan azaban wai malam ya ce duniya da lahira duka duk abin da za a samu na alkhairi a duniya duk abin da za a samu na alkhairi a lahira Allah ya kulla shi ne da aiki duk abin da za a samu na azabtuwa a duniya duk abin da za a samu na azabtuwa a lahira Allah ya kulla shi ne da aiki jama'a muna fahimta malam yace tarattabal jaza ala sharti Allah ya rattaba sakamako akan aiki wal ma'lul alal illa abinda zai afku an dora shi ne akan illar da ta jawo shi wal musabbab alal sababi abinda zai faru shi ma an dora shi ne akan sababinsa da shi ya afkar da shi wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdu'in malam yace irin wannan misalin a cikin alqur'ani ya fi waje dubu wa hadha fil qur'ani yace wannan kwatance a cikin alqur'ani yazidu ala alfi mawdu'in ya tsara waje dubu haka Allah duk ya faɗe shi a cikin alqur'ani duk abinda za a baka sai a gaya maka abinda shine sanadin a baka duk abinda zai same ka sai a gaya maka sababin da zai sa wannan abin ya same ka to don me a duniya za ka zo ka naɗa kafa ka ce bari ka rungumi kaddara kawai duk abin da ya zo kai ba za ka tashi kai wani kazar kazar na tunkuɗe sharri ko kuma jawo alkhairi ba jama'a muna fahimta ko fataratan malam ce wani lokaci yurattibul hukumar khabari alkauni wal amra shar'i alal wasfil munasib lahu malam ce wani lokaci Allah sai ya rattaba hukuncin kauniya da yake labarta ma bayi wani abu da ya faru a bisa sifa da ta dace da shi Umarni na shari'a da Allah ke umurtan bayi da shi shi ma Allah sai ya umurce su a bisa tsarin shari'a da abin da yake munasaba da shi in uwa fahimta malam yace fataratan wani lokaci yurattibul hukumar kabari alkauni. Allah na rattaba hukuncin da ke labarta abin da ya faru na kauniya a kan sifa da ta dace da wannan abin da yake faruwa misali a ce ɗan siyasa ne yana ɗiban yara su tafi kamfen da su a je a yi sara suka waɗansu ya raba musu adda waɗansu ya ba su abin da zai ba su ɗan majalisa ne a ɗan ɗan sanata ne a'a siyaman ne ko ma wane ne to idan Allah ya tashi zai kashe shi sai ya sa su kashe shi kun gane magana to kaga wannan kashe shi da yan sara sukan suka yi ai ba Allah ne yayi umurni su kashe shi ba to amma da yazo kashe shin a bisa kaddara ta kauniya sai ya kashe shi a irin layinsa wai Allah duk nuna maka a bangaren kauniya ma in ya tashi yin hukunci yana yin hukunci ne irin jinsin aikinka wai don ka san aikin yana daga cikin sababin a maka irin wannan hukuncin ai kun gane magana yanzu to haka ma al'amru shar'i umurni ma na shari'a idan mutum yayi sata in Allah ya zo ta ku yi mishi horo sai ya ce ku yanka hannunsa kun gane magana kaga hannun na alaka da satar wai nan ma don a nuna maka ko da ba a ce maka ga dalili ba amma dai a nuna maka aikin ya dawo yanke hannu aikin na alaka da yanke hannu kun gane to wani lokaci idan Allah ya zo rattaba hukunci kauniya ko ya zo rattaba hukunci na shari'a to yakan dubi abin da yake wasful munafil lahu sifa wacce ta dace da irin wannan aikin to sai a baku labarin ko kuma a baku dokan shari'an akan abin da ya dace da abin da kuke yi kun gane maganan kuwa ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki yace falamma atau amma nuhu anhu lokacin da suka kangare suka ƙi suka ƙi barin abin da aka hane su kulna lahum Allah ce sai muka ce musu kunu qiradatan khasiin Allah ce sai muka ce ku zam birrai makaskantan birrai amma me yasa suka zama birrai Allah ya ce atau ammanuhu anhu sun ki su bar abin da muka hana su yanzu sanadiyan zaman su birruka shine kin barin abin da aka ce su bai in kuma muna fahimta wato malam zai kawo maka misali shi Allah ya rattaba komai ne akan aiki in ka ce ba za ka roki Allah ba to shi sai kai ta zama abinka wata kaddara da zaka gani ta a babu wata kaddara da zaka gani ta zo kaddaran an kaddara kaddaran ka samun da kuma sababin samu in ka ce kai ba za ka yi noma ba kai ba za ka yi aiki a ofis ba kai kuma ba za ka yi kasuwanci ba to ka je ka zauna za ka ga kaddaran talauci ma ita ya kaddara E, talauci ma ya kaddara ce Allah ya sa mu dace malam yace wa qauluhu da fadin Allah falamma asafuna Allah yace lokacin da fir'auna da jama'arsa suka fusata mu in taqamna minhum Allah yace sai muka damke su sai muka dauki fansa akan su fa agarqanahum ajma'in Allah yace sai muka nitsar da su a ruwa baki ɗayansu me dalilin nitsar da su a ruwa Allah ya ce asafuna sun fusata mu ina kun ji dalili duk abin da Allah ya yi sai ya ce maka dalili kaza in horo ne sai ya ce dalilin horon abu kaza ne idan rahama ce sai ya ce dalilin da ya sa aka maka wannan abun gashi nan wannan wai duk ana so a nuna maka cewa da alkhairi da sharri duka suna ɗamfare ne da aiki wa ƙauluhu da faɗin Allah da ya ce wasariku wasarikatu barawu da barauniya faqta'u aydiyahuma Allah ya ce ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka yi nakalan minallahi horo daga Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima yanzu me dalilin yanke hannunsu Allah ce jaza'an bima kasaba saboda abin da suka yi na sata ina kun ji dalili wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da ce, innal muslimina lallai musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina da masu tsananin da'a ma Allah maza wal qanitati da masu tsayuwa bisa da'a ma Allah mata was sadiqina was sadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirati da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata wal khashi'ina da masu ƙasƙantar da kai maza da masu ƙasƙantar da kai mata wal mutasaddiqina da masu sadaka maza da masu sadaka mata wasa'imina da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata ina dukkan aiki da ake da lissafa to yanzu gaba sai a faɗi abin da za a ba su to kai in baka cikin su kai ma sai a hada da kai a baku aiki aiki in kaga ka tsira aiki abinda ake bukata a lahira aiki ba li'irabi za ka je kai a lahira ba aiki za a kwatanta siyamun laili sallan walha karatun alkur'ani sadaka shi za a gwada ba za a ɗauki littafinka don kai malami ne a ɗora a ba in kayi aiki kayi aiki littattafan ka a duniya ka tafi ka bar su aiki Allah ya ce wal hafizina furujahum masu tsare al'aurar su maza wal hafizati da masu tsare al'aurar su mata wal zakirina Allah kafira da masu ambaton Allah da yawa maza wal zakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a Allahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin wata irin gafara a ranar alkiyama da wani sakamako mai girma ina da kun ji aikin su sababin samun gafara sababin samun wannan sakamako mai girma Allah ce waɗannan ayyuka da suka yi a rayuwar duniya wa hadha kathirun jiddan malai ce irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alkur'ani wa taratan malam ce wani lokaci yurattibuhu alaihi bi sigati shar'i wal jaza wani lokaci Allah sai ya rattaba sakamakon da zai bayar na aiki akan sababi da siga na sharaɗi da kuma sakamako sai ya ce in tansurullaha eh in baka yi tansurullaha ba shi ke ne ta zama abinka kasan tana daga cikin ayar da a ƙur'ani mutane suka fi haddace ta kuma tana daga cikin ayar da har yau galibi ba a fahimce ta ba shi Allah cewa yake baban Ahmad in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku to ka kalli mutane su kuma suna jira in ya taimake su su taimaki addini kun gane magana shi yace a yadda kace yanzu a hakan kan kai aiki wa addini sai ya taimake ka to kai kuma kana jira ne sai ya taimake ka tukunna ka taimaki addini shi yasa za ka ta zama zero shi ya ce sai ka taimake shi sai ya taimake ka kai kuma kana jira ya taimake ka tukunna ka taimake shi Allah ya samu dace ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tattaqullaha in ce shartiya in kun ji tsoron Allah yadda Allah kun furkana, jawabu sharti Yadda Allah kun furkanan, wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil abin Allah ya ce in kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokin Allah yanzu kaga sababin da za a kankar zunuban in ka ji tsoron Allah yadda Allah kun furkana Allah zai sanya muku wani wata rariya wani matankadi da zai dinga reraye muku abu mai amfani da maras amfani Allah zai baku wani mararrabi abin zai rabe muku alkhairi da abin da zai rabe muku sharri amma Allah ya ce in kun bi ni kun ji tsoron Allah wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan Allah zai kankare muku ayyukan da kuka aikata miyagu kaga shi ma fi sharadin sa in tattaqullaha wa yaghfir lakum dhunubakum sannan zai gafarta muku zunubanku in tattaqullaha wallahu bil fadli al azim Allah ma abucin falala ne mai girma wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yace fa in tabu idan sun tuba wa aqamu salata suka tsayi da sallah wa zakata suka bada zakan dukiyoyinsu fa ikwanukum fi dini to yanzu ƴan uwanku ne a dini to in sun ki su tuba suka ki su bada zakka suka ki su sallah ƴan uwanku ne yanzu da tubansu da tsayi da sallansu da bada zakkansu shi yasa suka zama ƴan uwanku wai malam na ta kawo misali ne ya gaya maka shi Allah ya rattaba komi ne akan aiki mun fahimta ko wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ce muna bayani ay muna bayanin ayoyi daki daki Allah ce domin mutanen da suke da sani su fahimci addini wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa Allah wistaqamu ala tsariƙati Allah ya ce da bayi da su tsayu car akan tafarkin Allah la asqainahum ma'an gadadan Allah ya ce da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka amma me zai sa a bada ruwa mai yawa mai albarka Allah ce tsayuwa akan tafarkin Allah kenan kafin ku samu ruwa mai yawa mai albarka sai kun tsayu akan tafarkin Allah wa ruhu da dai ire-iren waɗannan ayoyi a Qur'ani wa taratan wani lokaci idan Allah ya zo rattaba wani sakamako akan aiki ya ati bilamit ta'alil sai ya zo da lamut ta'alil ka kaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun littafi ne ga garabadau da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubarakun kuma littafi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi la mutane don bayi su yi tadabburin ayoyinsa wali ya tazakkara ulul albabi don masu hankali su wa'astu yanzu me dalilin saukar da shi don a wa'astu da shi don a yi tadabburinsa ba kun ji dalilin ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yace litakunu a 'alan nasi Allah ya ce mun sanya ku ne ummatan wasafa wa kadhalika kun. ummatan wasata Allah ce mun sanya ku ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ce al'umma mafiya daraja da kima a wajen Allah Allah don me yasa aka bamu wannan matsayin Allah ce litakunu shuhada'a 'alan nasi don ku zama masu ba da shaida akan sauran al'ummomi wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon Allah kuma ya ba izam mai ba da shaida akan ku wa taratan ya'ti bi adati kai malam yace wani lokaci sai sharadin sai sakamakon sai sababin sai ya zama an rattaba shi ne sai ya zo da ada na kai allati litalil wadda ita ma tana zuwa ne da ma'anar illar da ta sa aka afkar da aiki ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah da ya ce kai la yakuna dulatan bainal ya minkum wani kudi Allah ya raba wa ma afa Allahu ala rasulihi Allah ce duk abinda Allah ya bada fai'unsa wa manzansa ganima da Allah ya bashi min ahalil qura na waɗannan alƙaryoyi da ba su yi imani da Allah ba falillahi dukiyar ta Allah ce rasuli dukiyar ta manzan Allah ce walidil qurba wal yatama wal masakini wabni sabili Allah don mai yasa duk rarraba kuɗin haka kan kowa da kowa yace kai la yakuna dulatan bainal agniya iminkum don kar kuɗin ya zam yana circulating ne kawai a hannun masu kuɗi Allah ce talakawa ma a basu yanzu ina mun ji dalilin kai la yakuna dulatan bainal agniya iminkum wato dalilin wannan hukuncin shine don kar kuɗin kar a ce kawai Allah ya raba kuɗin ba wani dalili a'a me dalili Allah yace saboda kar kudin ya dinga zirga zirga a tsakanin mawadata kawai saboda haka a bawa makusanta a bawa miskinai a bawa fakirai a ba mu waɗanda guzirin su ya kare wataratan wani lokaci ya ati bi ba'is sababiyya wani lokaci yakan zo da ba'us sababiyya ka kaulihi ta'ala zalika bima qaddamat aydikum Allah ya ce wannan sakamako ya same ku ne saboda abinda hannayenku suka gabatar wa anna Allah bi bizallamin lil abid Allah ba mai zaluntan bayi bane yana magana ne akan Yahudawa laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya Allah ce sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya ghairi haqqin wa naqulu zuqu azabar hari Allah zai yace sai mu ce ku dandani azabar gobara to Allah me yasa za su dandana zalika bima qaddamat aydikum kaga ai ga abin da suka yi ko sun ce Allah bakin marowaci ne laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya suka ce Allah fakiri ne mu ne mawadata a wani ku suka ce yadullahi suka ce Allah marowaci ganin ga ustazu ya hana su kudi ga masu addinin ma ya hana su Allah ya ce sanattubu ma qalu za mu rubuta duk abin da suka faɗa wa an anbiya a bighairi haqqin da kashe annabawa da suka yi ba gaira ba dalili Allah ya ce in sun je kiyama wa naqulu sai mu ce zuku azabal hari ku dandani azabar babbaka ku shiga cikin wuta ku babbake to amma duk da an ce su shiga su babbake Allah sai ya ce zalika bima qaddamat aydikum wannan sakamakon na abinda hannunku ya ja muku ne wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah bai zalintan bai in uwa muna fahimta wa qawluhu da fadin Allah bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka aikata duk abinda kai mun fahimta ko in ka je lahira sai Allah ce sakamakon abinda ka aikata wa qawluhu bima kuntum taksibuna da abinda kuka aiwatar da kanku da kanku wa qalat ulahum li ukurahum fama kana lakum alaina min fadlin bal wa mata bal fazuqul azaba bima kuntum taksibun ku dan dani azaba saboda abin da kuka aikata wato dai malam yana ta kawo misalsalu ne a qur'ani cewa duk abin da aka bayar yanzu ba mun karanta na indal muslimina ba su ma aiki ne yanzu muna ta karanta fazuqul azaba su ma aiki ne saboda haka komai an dan fara shi ne da sababinsa wa qauluhu da fadin Allah zalika bi annakum kanu yakfuruna bi ayati Allah ya tsitsi ne mai yahudawa ne albarka Allah ya ce me dalili zalika bi annakum kanu yakfuruna bi ayati sun kafirce ma ayoyin Allah wa taratan ya'ti bil maf'ul li ajlihi zahiran aw mahzufan wani lokaci kuma sai ya zo da al maf'ul li ajlihi a bayyanansa ko kuma ayi hazafin sa a share shi المفعول لأجله اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل shi maf'ul li yana zuwa ne wani suna ne ake kawowa aikinsa ya bayyanar da dalilin da yasa abu kaza ya faru kenan shi kaɗansa al maf'ul li ajlihi in ka ganshi yana bayani ne akan sababin afkuwan wani abu mun fahimta yan uwa malam ya ce ka ɗaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukakin sarki farajulun wa mar'atani in an zo neman shaidu in ba a samu maza ba Allah yace wastashidu shahidaini min rijalikum in za a rubuta bashi ku nemi shaidu biyu daga cikin mazaje naku ba ana musulmai min rijalikum kenan musulmai fa in lam yakuna rajulain in ba a samu mazaje biyu ba sai Allah ya ce farajulun to a samu namiji daya wa mar'atani da mata biyu mimman tarbauna min shuhada wadda aka kuka yarda da su a wajen bayar da shaida an tadilla al maf'ul li ajali Allah me dalilin a nemi maza biyu in za a rubuta bashi Allah ke shaida to me kuma dalilin mata biyu yace an ta billa ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan in ɗaya ta manta ɗayan ta tunatar da ɗaya yanzu su ma kaji dalilin kawo su su ma ga dalilin da yasa aka ce a nemo su Allah me ya kawo mata ce ɗaya ta tunatar da ɗaya ba an bada aikin su ba wa ka kaulihi ta'ala haka nan kamar faɗin Allah madaukakin sarki an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin ai li Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin Allah yace mun kafa ku ne ku zama shaida akan kanku da kanku don kan kiyama ku zo ku ce kun rabkana me dalilin kafa shaidan Allah ce don kar ku ce kun manta ka dauki alkawarin ka yi addini tsakaninka da Allah Allah ce to na kafa ka shaida akan kanka da kanka kar ka zo ranar lahira Allah ya ce ka ce ka manta kar ka zo ka ce ka manta in ji Allah wa qawluhu da fadin Allah da yace an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina saboda kar ku ce ai karahata an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina Allah ya ce larabawa ga alqur'ani mun saukar a cikin ku don kar ku ce ai an saukar wa ɓangarori biyu ne kawai littafi yahudu da nasara mu ba mu samu ba Allah ce to kuma ga nan naku ai karahata an ta kudu gudun kin kar ku zo ku ce wa taratan ya'ti bi fa'is sababiyya wani lokaci in Allah ya zo rattaba sakamakon sai ya kawo shi da fa'us sababiyya ka kaulihi kamar fadin Allah da yace fakazzabuhu fa ruwa. sai suka ƙaryata annabi salihu fa aka ruha suka soke raƙumar fa fa usababiyya kenan fa to Allah sai ya markaɗa su fa alaihim sai yayi markaɗe a kansu rabbuhum ubangijinsu bi zambihim ai bi sababi zambihim saboda sanadiyar laifinsu fa sai ya daidaita azabar a tsakaninsu na babba bata fi na yaro ba wala ya kafu uqubaha kuma shi bai tsoron me zai biyo baya sai Allah kenan fa damdama alaihim rabbuhum Allah sai yayi markada akan mutanen Annabi Salihu fa sawaha ya daidaita wannan hukubar akan su sai kuma yace wala ya khafu ukubaha Allah ce ni kuma bani tsoron me zai biyo baya ka lura mana in za a yi zafi ba ganin gari a cika shi da makol da yan sanda saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya to Allah shi wala ya khafu uku ko uban ka ya kashe shi kenan ya wuce akwai wani abu da ra'ayi ne babu sai hakuri eh, a ce maka hakuri ya zama dole saboda Allah ne ya kashe ubanka <laughs> ko shugaban kasa Allah ya kashe ana ana ana zanga zanga ne babu shi baya tsoron me zai biyo baya kawai ka bishi ka bishi ka bishi ka bishi ka bishi ka bishi Allah ya samu dace wa qauluhu da faɗin Allah da ya ce fa asau rasular rabbihim sai suka saba wa manzon ubangijinsu fa akhazahum fa usbabiyya saboda haka Allah sai ya kama su akbatar rabiya kamu mai tsanani wa qawluhu da faɗin Allah da ya ce fa kazzabuhuma fir'auna da mutanensa sai suka ƙaryata annabi Musa da annabi Harun fa kanu minal mulaki da fadu sabiya sai suka zam daga cikin halakaku. me yasa suka zam daga cikin halakaku Allah ce saboda sun ƙaryata annabi Musa da annabi Harun wa nazairuhu da dai ire-iren waɗannan ayoyi wa taratan ya ati bi ada bi adati lamma wani lokaci sai ya zo da ada ta lamma adallatu alal jazai wadda take nuna sakamako in ka ji lamma to akwai sakamako falamma zagu azagallahu qulubahum to wani lokaci in an zo za a ba da sakamakon aikin sai ya zo da ada ta lamma Allah ya ce falamma asafuna lokacin da suka fusata mu to ai ko da wasa ne kaji an ce lokacin da ka sa sai wani bayani yayin da abu kaza ya faru sai ce maka sai an jima sai ka to wannan ayatu ya kamata in ya ce maka yayin da lokacin da ya mare ni a faɗi wani abu haka ne kuma gaba lokacin da na kama shi bai kamata magana ya kare ba ya kamata a ji wani sakamakon kamawan me ya faru sai ya wuce muka tafi sai ya ɓace to in ka jin lamma to akwai abin da ya biyo baya ma falamma asafuna Allah ce in taqamna minhum sai muka ɗauki fansa a kansu muka yi intikami a kansu fa a a ajma'in Allah ce sai muka nitsar da su baki ɗaya. wa taratan ya'ti bi inna wani lokaci yakan zo da ada na inna wa ma amilat fihi da abinda take aiki cikin sa ka kaulihi innahum kanu yusari'una fil khairati ai su waɗannan annabawa da manzanni sun kasance suna gaugawa wajen aikata ayyukan alkhairi a suratul anbiya ne Allah ya ba da labarin annabawansa annabi wa ne tun daga kan manzon Allah ga yadda aka taimake shi ga yadda aka karfafe shi ga yadda aka tseratar da shi annabi Ibrahim annabi Musa annabi Harun kowa da irin taimakon da Allah ya yi mishi annabi nuhu fanajjaynahu min al-gammi ko wa kaza wa fanajjaynahu wa alahu min al-karbi al-azim fanajjaynahu annabi yunus min al-gammi annabi ayub fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri kowa dai Allah ya amsa mishi nashi Allah sai ya ce to wai me yasa ake biya musu bukatunsu innahum kanu yusari'una fil khairati saboda duk aikin alkhairi suna gaggawa akan sa kage man kana son a biya maka bukata kaga hanyar ko wa qawluhu fi ziddi haula'i haka kuma da Allah ya zo magana kan kishiyan waɗannan wanda suke aikin alkhairi sai su kuma Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in su kuma miyagun mutane ne fa agarakanakum ajma'in su ma Allah ya ce innahum kanu kauma sau'in miyagun mutane ne fa a na anahum sai muka nitsar da su a jima'in maki ɗaya wa taratan ya'ti bi adati laula wani lokaci sai yazo da ada ta laula a ala irtibat ma qablaha bima ba'ada. wanda ita kuma duk lokacin da ka ganta tana kullo alaka ne da dazu da anjima abinda yazo kafinta da abinda yazo bayan laula din ka kaulihi kamar fadin Allah da yace falaula annahu kana minal musabbihina in ba dun annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi ba lallabi fi batnihi ila mi basun da yayi ta zama a cikin kifi har zuwa ran da za a tada bayi kaga ba dun tasbihi da yayi ba da abinda zai zo nan gaba da babu dadi kun dai fahimci duk dai abin Allah yana alakanta shi da aiki ne yanzu ceton annabi Yunus da aka yi me yayi aiki wataratan wani lokaci ya ati bilau yakan zo da lau addallatu ala shar'i ita kuma wacce take nu take nusarwa zuwa ga shar'i ka kaulihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi inda bayi suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da ya zama shine mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbitan da shine mafi tabbatar da digadigan su akan addinin Allah wa bil jumla malam yace dai a dunkule a takeice فالقرآن من أوله إلى آخره shi Alƙur'ani? tun daga farkon har zuwa ƙarshen shi sarihun ya fito fili yayi bayani fi tartibil jaza'i bil khairi wal sharri wal ahkamil kauniya. wajen rattaba sakamako na alkhairi rattaba sakamako na sharri wal ahkamil kauniya. da hukunce hukunce da Allah ya zartas bisa kauniya akan bayi wal amriya da umarni da Allah ya bayar na shari'a alal asbab duka Allah ya ɗamfara su ne akan sabubba Zama muna fahimta bal tartibu hakamin duniya wal akhirah malam yace kai yi rattaba hukunce hukuncen duniya da hukunce hukuncen lahira wa masalihihima da maslahohinsu wa mafasidihima da mafsadodin duniya da lahira alal asbabi wal a'mal duka Allah ya dora su ne akan ayyuka maslahar duniya mafsadar duniya maslahar lahira mafsadar lahira duka Allah ya rattaba su ne akan sabubba da kuma ayyukan da bayi za su aikata yan uwa mun fahimci wannan fasalin duka malam yayi wannan darasi ne domin fayyace wa bayi cewa dole ne a musulunci musulmi kafin ya tsayu akan kafansa sai ya tabbatar da cewa komai Allah ya kamfara shi ne akan sababinsa komai Allah ya ƙaddara shi ne da ƙaddara sababinsa da za a bi ta wannan sababin domin cimma abin da ake so a cimma wai duk duk wannan malam yana so ya gamsar da kai ne cewa fa ka rike roƙon Allah sababi ce ta biyan bukata Allah ya sa dace to sai mu kwana anan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu